masu mu assalamu alaikum barkanmu da sake kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci a cikin wannan tasha ta mai albarka sunana Zainab Abdullahi insha Allah yau za mu yi magana ne akan daren ashirin ga watan Ramadan a cikin wannan dare mai albarka ana so a yi sadaka baya ga sadaka kuma ana so a yi wanka domin yana so da zunubi sannan har wala yau a cikin wannan daren ashirin ga watan Ramadan mai albarka akwai sallah raka'a takwas kowace raka'a za a karanta fatiha da abin da ya sawwaka a ruwaito cewa duk wanda ya wannan sallan Allah ta'ala zai gafarta masa sa ya abin da nake tafe da shi kenan a daidai wannan lokacin kasance tare da ni wani lokacin domin jin me nake tafe da shi sannan kar ku manta ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye shiryen masu faɗakarwa ilmantarwa har ma da kaiwa da zarar mun dora assalamu alaikum wa rahmatullah